dace a ce kawo yanzu ka sauwaƙa wa kanka damuwa ba don komai ba ko da lafiyarka kada ka bari damuwa ta maka ba don komai ba na san ka san muhimmancin lafiya kuma ina da tabbacin kafi ni sanin haka ni kai na salamu ina da burin daga cewa na fita daga cikin duhu na koma haske amma abin ya gagara na kasa samun kaina a cikin yanayin da ya kamata kowa ya samu kansa na kwanciyar hankali hankali na ya tashi kwarai da gaske musamman duba da abin da umma ta bujiro min da shi batun me kenan cewa ta ko tana so na aure asma'u wannan al'amari ya tashi hankali na kwarai matuƙa da gaske na shiga damuwa na shiga rudani da tunanin da ma ban taɓa samun kaina a cikin sama, tun bayan rasa bilkisu to menene na gabata da aibu halayen asma'u san barka kuma gashi yar uwarka ce gaskiya ni na ji daɗin wannan haɗin ba domin samun nutsuwa da kwanciyar hankalinka ai gwara kai auren za ka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali salam me kake gaya mu kana nufin kai ma ka yi da sauran mutanen da suke tunanin cewa ya kamata na yi aure bayan mutuwar bilkisu kai ma kana cikin mutanen da suka yarda cewa na karya alƙawarin da na ɗaukar bilkisu kenan aure wata mata in zauna da ita a matsayin matata ba bilkisu ba saboda kawai bata da rai to ka sani alƙawari ne tsakanina da bilkisu har abada ba zan mata kishiya ba da haka tun da bata nan ba zan karya alƙawarin da na ɗaukar mata ba me kake nufi ba zan mata kishiya ba ba zan kai alƙawarin da na ɗaukan mata ba ba zan iya kallon wata mata a matsayin matata ba don haka da numfashinta ban mata ba ba ta da numfashi ma ba zan yi mata kishiya ba ba zan yi ba ba zan ci amana ta ba salahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba hamza wannan wace irin soyayya ce makauniya kuma kuma wacce ba ta ji ba ta gani a da ina ganin soyayyarka kamar kewa ce da kauna amma sai yanzu nake tabbatarwa da cewar abin duk inda nake tunani ya wuce nan hamza na tsorata da lamarin soyayyarka gaskiya matuƙa zuciyar mutane da yawa za su kuntata idan muka rasa ka wasu za su cutu wasu kuma za su kuntatu don Allah ka yi haƙuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya salam ne mai mara maraba da dawowa cikin wannan rayuwa ta gidanmu. To, dama dai a tare ake zaman ne dai guri ɗaya ya zama ba a tare to kin san makasudin abin da isa na ce ki dawo nan gidan a'a hmm. to makasudi ne na farko saboda na san na isa haka ne abin duk da na faɗa na san ba za a tsallake man shi ba to makasudi na biyu kin san dai halin da ɗan uwanki yake ciki tun bayan rasuwar matarsa na yi ƙoƙarin na ga na haɗa alaƙa aure tsakanin shi da asama'u asama'un hajiya mero to a wannan lokacin dai tun da ya shiga cikin wani yanayi furfurfur ya ƙi karɓar wannan al'amari to amma na yi masa uzuri na san tun da har ya farfare min a karo na farko to karo na biyu ba zai ƙetarewa abin da na zo masa da shi na buƙatar auratayya tsakaninku da shi ba na yi masa uzuri tun da nake da shi hamza bai taɓa ƙetare magana ta ba to wani yanayi ne na waƙi da ya tsinci kansa a ciki saboda mutuwar matar nan tasa ta shi ɗimuwa ta sa shi abubuwa na ban mamaki to kin san ita rayuwa haka take to saboda haka yi masa uzuri yanzu abin da nake so da ke ke nake so ki tsaya tsayuwar daka kiga kin saita min hankalinsa ya dawo daidai ya mance da maganar waccan mata a mance baya a ɗora gaba kuma haka ne umma ko da ba kika haife ni ba ai ba wanda ya isa da ni sama da ke a duk danginmu Masha Allah, alhamdulillah. Kuma ko da ma ina da wani sai dai ya yi haƙuri. Saboda na fi ƙaunar ɗan uwana fiye da kowa a duniya. <laughs> Hakan ya yi. Shi ma kuma insha Allahu wannan karan ba zai ƙi ba. Saboda tun tasowarsa karin maganan nan ta hausawa da suke cewa idan na cikin da ya kara ba a isa an ƙetara ba to shi ma ba ya ƙetara mu. Shi yasa ne masa wannan uzurin na wannan waƙi da ya tsinci kansa a ciki to amma in mata ina zan fara kin ga da irin halin da yake ciki duk duniya tana ta maganganu akan halin da ya shiga ta ya za a iya shawo kansa har ya kalle ba zai gagare ki ba a matsayinki na mace ki tana fa wace ce ke ki dobe ki ki ganki yadda kike ita kanta waccan matar da duk yake ta faman abubuwa a kanta Me tafi ki to saboda haka ke za ki tsaya ki san yadda kika yi kika janyo ra'ayinsa ya dawo ya fuskance ki ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya mance wancan al'amarin to shikenan umma insha Allah ba zan baki kunya ba kuma dama tun tasowar mu nake kaunar shi kawai dai ban san ta inda zan fara bane shi yasa Allah sarki ni na san haka tun kina karama shi akwai kyakkyawar alaka tsakaninku Allah ne biya a wannan lokacin za a ƙulla magana aure ba wannan ta zo ta faru to saboda haka fata nake ki jajirce ki zamo kece za ki shigo ki sama masa kwanciyar hankali fata na zama ke za ki sama min yan dugui-dugui za su zo su danga ɗebe min kewa Allah ya miki albarka amin Allah ya tabbata mana da alkhairi <laughs> ‘Yan mata son kowa kin wanda ya rasa. Salahu, ina mai tabbatar muku da cewa matukar na ci gaba da jin abin da nake ji a cikin zuciyata. To ba abin mamaki ba ne ko iya rasa ni a cikin ganganin lokaci. Haba Hamza, haba Hamza, sai ka ce ba musulmi ba? Ya kamata ka sawa ka dangana da haƙuri. Ha, wannan lamari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abadan Allah hmm? sai ka ce ba musulmi ba duk ƙaddarar da ta zo wa mutum ya kamata ya ɗauka abin da ka rasa wataran za ka iya samun madadinsa hmm? wace ce bilkisu me ake aka bilkisu me bilkisu take da shi da har kake tunanin za ka iya rasa shi a jikin wata ya mace kul salahu dakata ban yi tsammanin jin wannan kalmar daga bakinka ba bilkisu ta musamman ce ba irin sauran mata ba ne ba zan jure ba ina da raina da numfashi na wani ya aibata bai su a bayan idona zan dauki mataki ballantana a gaban idona kuma ina mai tabbatar maka zan iya jawo kowa layi akan bilkisu idan na ce maka kowa ina nufin kowa ban ɗauke wa kowa ba karin karaji dan allah ka iya bakinka turkash ba zan yadda a ci zarafinta ba matukar jini yana zirga-zirga a jikina Allah ya kyauta wannan soyayyar taka ta zama masifa na yadda ka ce komai akan haka in ka so ka kira ni mahaukaci in ka ga dama ka kira ni shashashi in ka ga dama ka kira ni duk abin da ka so in dai akan ta ne ba na nadamar haka na san wane wa in na so bilkisu na haukace akan bilkisu ban yi laifi ba na san bilkisu za ta yi komai a kaina don haka ni wakilinta ne ko tana doron ƙasa ko ba ta doron ƙasa na san matata na san matata na san na san matata da baki na zan furta ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai yiwu ba dan yana da girma. na san matata tana so na nima don na zama ita haka nan ta zama nima. Assalamu alaikum. Alaikum salam ta yi sanda zo. Yawwa. Yaushe kika zo? Azu. An zo lafiya? Lafiya kalau. Ya mutan gidan? Lafiyarsu kalau. Cewa da Umar tana ciki? Tana ciki. Ok, to bari shiga. Ka shiga kuma? Saboda kai fa na zo. Kuma kai nake jira fa anan tun su. Ban gane ni ke jira ba. Me zan miki? Kin ga gurin umma kika zo kuma kin same ta ki matsa ni ma in shiga gurin ta. Yayi ke. Yayi na zo ne saboda in kawar da damuwar da ke cikin zuciyarka. Ba na jin daɗin ganin ka a cikin damuwa. iya ƙoƙari na an ga cewa na saka cikin farin ciki wannan shine dalilin zuwa na gidan nan asma'u da Allah ki dakata wannan ba hurumin ki bane ba aikin ki bane ba kuma za iya shi ba ni na da gwana a cikin zuciyata wadda duk duniya ta shaida haka ita kadai ce wadda za ta iya samar da farin ciki a zuciyata da fuskata don haka ba wata mahalukiya ba ki fita daga na ba za ki yi wannan aikin ba ba naki bane ki bar ni do Allah yayi kenan kai ne burina kuma kai ne farin ciki na soyayyarka ita ce kullum a cikin idanuwana kuma ka sani ba zan taɓa denawa ba yanzu na fara kin yi kuskure idan har ni kike jira to za ki jima a tasha biki samu mota ba da ka ki haƙuri ki kama gwaninki tun wuri tun dare bai miki ba ki nemi wanda za ku rayu tare da shi amma ba ni ba ni ina da mamallakiyata ta ta riga ta rike ni ita ce ta wani ne nata gafara huce da Allah matsa lafiya me faru ina ta sallama na ga umma kin amsa wa a cikin wani irin yanayi barka da shigowa yawa umma tambaya ta kake ya ka ganna haka to ai dole ka ganna a haka komai ma ya faru mana hmm? haba hamza na rasa abin da yake damunka wai me yasa duk ka canza ne daga tsari da ɗabi'unka da na san da shi masu kyau baka taɓa bujirewa dukkan wani umarni na ba amma yanzu gaba ɗaya na rasa kan gadonka hmm? ai ta faman ce ma ka yi sai ka dinga nuna ba za ka yi ba na kawo waccan sama'un ka rufe idanu ka yi furfurfur ka furfurce ka ce baka ji ba baka gani ba ba ka so ba bane umma to yanzu ita kuma wannan menene laifinta hmm? umma ba ina nufin wani abu muna bane a gare ba haka nake nufi ba ban kushe nasabarta ba ko halayyarta ko wani abu nata ko ɗabi'u ko ko yanayinta kawai ina jin tausayinta ne a matsayina na majinyaci wanda ni kaina ina cikin yanayi Allah subhanahu wata alama saboda ya san yadda wahalar jinya take ya sanya mata lada mai yawa wannan asma'u tana da ƙuruciya tana da kyau tana da ɗabi'a tana da ilimi ita ma tana da buƙatar kulawa da soyayya a gurin mijinta zai aure ta idan aka ce lallai sai an haɗa ta da ni aure duka waɗannan abubuwan za ta rasa su ba za ta samu farin ciki da walwala ba ba za ta samu kulawa ba ta yaya majinyaci da bai san ranar wakewarsa ba zai karɓi amana da kulawar wani bawa wanda shi kansa bai iya ba kansa gudunmawa ya sa ina bata umma wannan dalilin ya yasa nake ganin a bata dama ta zaɓi wanda zai kula da rayuwarta wanda zai samu mata da farin ciki a rayuwarta ita ma kamar yadda kowace mace take samu a gidan mijinta na san ba za ta samu a gidana ba wannan shine dalili umma ina cikin halin jinya da ban san ranar warkewata ba majinyaci jiya fa ce to a ita ma a sama'u majiyaciya ce a cikin soyayyarka ta ce ta ji ta gani za ta iya zama da kai a duk halin da kake ciki hmm? To menene abin ki a gurin wannan yarinyar? Ka gaya min yarinyar nan wai me ta rasa? Hmm? Me aka fita? Kyau ko kuma kyakkyawan nasaba? Hmm? Ilimi ko kuma tsafta? Ka gaya min ɗaya daga ciki abin da yarinyar nan ta rasa. Ni yanzu babu abin da nake so fiye da in ga kaya aure. dole ne abu umarni na a zauna lafiya magana auren nan ita ce dahir a yi aure za ka samu kwanciyar hankali za ka samu ka fita daga cikin dukkan wannan faman da kake fama da shi a cikin zuciyarka an yi abu sai ka yi haƙuri mana ƙaddarawa ta bari dama an yi mu da mu da a duniya ne so da yawa mutane suna samun abubuwa suna ƙauna suke rabuwa da su kuma su haƙura mu nan duk mun rasa iyayenmu amma mun haƙura hmm? irin wannan abu ka ɗau abu ka ɗora a ranka kamar a kanka aka taɓa yi to a kiyaye da abin da nake so dan na ga nayi ma uzuri nayi ma uzuri kana nema ka kai ni mukura to ba zan lamunci wannan abin naka ba magana auren nan dahir sai an yi shi shine zaman ka lafiya shine samun kwanciyar hankalinka yawwa yadda iyayena suka banni ni ma na ga ya'ya mm, mm, mm, ina fatan kai ma kai ya'ya in ga jikoki ha ki hakuri na shine zama lafiya kai aure shi kenan magana shi barin shiga cikin ka je ka yi tunani ka yi tunani ka shiga cikin nutsuwa ka kaji na gaya ma yawwa a yi tunani ka je ka yi tunani haba wani irin naci ne wannan kana faman nuna ma kana mm, mm, mm, kana kana kana faman kauciya ana ga annabi kana faman rantsa idanu abu ya faru a yi haƙuri na make kin zammani cikin alaƙa ta so ashe. A zuciya ta kayo da shi, ƙwaya ta son ka na ƙyanƙyashe. Kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina. Na zama autar mata kaban kulawa. kina nan rina kan wata kananan nan raina yayana <laughs> kan wata <laughs> yayana